Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu shiga taskan mu ta shirye-shirye inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafe da shirin nan na afirka a yau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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu lokacin da za a zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Wani matashin ɗan bindiga ya halaka mutum shida yayin faretin ranar incin kai a Amurka. shugaban mulkin rikon soji na sudan janar alburhan ya ce soji ba za su sake shiga tattaunawar siyasa ba palestino ta zargi amurka da kokarin yin rufa-rufa a kisan yar jaridar nan ta aljazira shirin abu akle tun zuga cikakkun labaran a amurka mutane shida ne aka tabbatar sun mutu yayin wani harin bindiga da aka kai a lokacin faretin ranar incin kai a yankin hagland park da ke arewacin birnin chicago baya ga mamatan akwai wasu gwamman mutane da suka jikkata waɗanda aka garzaya da su asibiti inda sha biyu daga cikin su ke cikin yanayi mai tsanani bayanai sun ce 'yan sanda sun tafke matashin maharin farar fata mai kimanin shekara 22 ba tare da wata turjiya ba shugaban amurka joe biden ya bayyana kaduwarsa game da harin inda ya jaddada yunkurin kawo karshen abin da ya danganta da annobar kashe-kashe da makamai har-haren bindiga dai na daɗa kamari a amurka inda ko a ranar 24 ga watan mayu wani matashi ya halaka mutum 21 galibi yara 'yan makarantar firamare a jihar texas hukumomi a palestino sun zargi gwamnatin amurka da kokarin yin rufa-rufa a kisan yar jaridar nan ta tashar aljazira shirin abu akle wannan dai na zuwa ne bayan sanarwar da gwamnatin washington ta bayar na cewa mai yiwuwa daga bangaren isra'ila ne aka yi harbin da ya kashe yar jaridar a ranar 11 ga watan mayun da ya gabata kuma ƙwararrun na amurka da suka gudanar da bincike kan harsashin da aka harbe yar jaridar sun ce ba su da hujjar da take nuna cewa da gangam aka kashe 'yar jaridar mahukuntan falastinawan sun dangata lamarin da yunkurin amurka na neman ɓoye gaskiyar abin da ya faru a shekaran jiya ne falastinu ta miƙa wa amurka harsashen da aka harbe 'yar jaridar domin gudanar da bincike kansa kafin hakan dama falastinu da tashar aljazira mallakin gwamnatin qatar da ma wani bincike da kafofin yada labarai suka gudanar sun nuna cewa sojojin isra'ila ne suka bindige 'yar jaridar shirin abu akle lokacin da take kan aiki a yankin jenin lokacin wani samaman sojojin isra'ila sai dai gwamnatin isra'ila ta sa kafa ta shure duk waɗannan zarge-zargen shugaban gwamnatin riko na sudan janar abdul fatah al-burhan ya sanar da cewa rundunar sojin kasar ba za ta shiga tattaunawar da hukumomin kasa da kasa suka shirya da zumar ba kungiyoyin farar hula damar kafa gwamnati mai zaman kanta cikin jawabin da ya yi jiya ta kafar talabijin ga al'ummar kasar janar alburhan ya yi alkawarin rusa gwamnatin riko bayan an kafa sabuwar gwamnati yana mai cewa za a kafa majalisar koli ta rundunonin soji da na sojojin ko ta kwana domin jagorantar dakarun kasar majalisar ɗinkin duniya da tarayyar afirka da kuma ƙungiyar ra yankin gabashin afirka ne suka ɗauki alhakin taimakawa shirya tattaunawar ƙasar domin kawo ƙarshen matsalar siyasa da sudan ɗin take fama da ita wannan sanarwar dai na zuwa ne a daidai lokacin da ɗaruruwan 'yan sudan ke gudanar da zaman dirshin a hartun babban birnin kasar da kewaye domin bukata ga sojojin kasar su mika mulki ga farar hula to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarar afirka ta au musa faki muhammad ya bayyana gamsuwa da irin ci gaban yanayin siyasa da aka samu a kasashen mali da gine da ke yammacin afirka cikin wata sanarwar da ya fitar muhammad ya ce amincewa da dokar zaɓe a mali da kuma gayyatar da gwamnatin riko a gine ta yi wa jam'iyyun siyasar kasar zuwa ga hawan teburin tattaunawa sun shaida babban ci gaban da aka samu a fannin siyasar waɗannan ƙasashe jami'in ya ce a ƙasar mali amincewa da dokar zaɓe ya nuna kaiwa ga muhimmin mataki na kusantar zaɓe don haka ya yi kira ga ɗaukacin jam'iyyun siyasar ƙasar da su ƙara rungumar tattaunawa domin warware duk wasu bambance-bambance tare da tabbatar haɗe kan dukkanin sassa a ƙasar gina ma damar da gwamnatin riko ta bayar ga jam'iyyu ta su shiga tattaunawa kan iya zama wata dama ta kafa gimshigin ma matsaya kan mahimman batutuwa kuma bai kamata a bar irin wannan dama ta siyasa ta kubuce ba in ji shi to sai dai kuma muhammad ya nuna damuwa game da barazanar tsaro da ke fuskantar burkina faso yana mai kira da aiwatar da kyakkyawan mataki na magance kalubalen tare da zagi dantse wajen kafa tsarin demokradiyya mai faɗi wanda zai samu amincewar dukkanin sassa to a fagen wasanni a ci gaba da gasar kwallon kafar mata a gasar cin kofin nahiyar afirka da maroko ke karbar bakunci tawagar kwallon kafa ta mata ta afirka ta kudu ta yi nasara akan ta najeriya da ci biyu da daya a wasan farko a rukunin na uku da suka buga a jiya litinin a wasu sakamakon wasannin da aka buga kuwa tunisia ta ɗauke togo da ci hudu da daya sai kuma botswana da ta lallasa burundi da ci hudu da biyu yau talata rukunin farko zai yi wasa na biyu inda mai masaukin baki morocco za ta fafata da uganda yayin da senegal kuwa za ta kara da burkina faso to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh kuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryen wanda zan fara da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake tattauna wani labari mai muhimmanci a duniya wanda ya shafi rayuwar mutane ta siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi tsokaci ne kan yakin da ƙasar rasha ta kaddamar a kan ƙasar ukraine a farkon wannan shekara da kuma halin da ake ciki a halin yanzu dangane da yakin da farko dai shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da sanarwar fara yaƙi na musamman ne a ƙasar ukraine a ranar 20 ga watan fabrairu na wannan shekarar yanzu kimanin watanni hudu da suka gabata kenan shugaban ya bayyana cewa manufofin gwamnatin kasar rasha na shiga yaki a ukraine sun hada da tabbatar da ballewar yankin donbass na ƙasar ukraine inda mazauna yankin 'yan kabilar rasha ne mazauna ƙasar ta ukraine kafin haka da kwana guda majalisar duma ta ƙasar rasha ta amince da ballewar yankin donbass wanda ya hada da lardunan luhansk da kuma donetsk wa'anda suka shelanta ballewa daga ƙasar ukraine tun shekara ta 2014 wanda kuma tun lokacin suke fafatawa da sojojin ƙasar ukraine a yankin banda haka gwamnatin ƙasar rasha ta ce tana son ganin gwamnatin ƙasar ukraine ta yi watsi da burinta na shiga ƙungiyar tsaro ta nato don hakan barazana ce ga tsaron ƙasar ta rasha sannan abu na uku shine gwamnatin ƙasar rasha tana son kwance ɗamarar ƙasar ukraine daga dukkan makaman da za su iya zama barazana ga tsaronta. da wa'annan manufofi ne dai gwamnatin ƙasar rasha ta faɗa ƙasar ukraine da yaƙi wanda har yanzu yake ci gaba labaran baya-bayanan dai dangane da yakin rasha a ukraine sun hada da cewa a uku ga watan yuli ne ministan tsaron kasar rasha sargai shoigu ya isa da rahoto ga shugaban kasar rasha vladimir putin kan cewa sojojin kasar sun kammala kwace iko da lokacin lardin luhansk wanda ya balle daga kasar ukraine sannan a halin yanzu za su mai da hankalinsu zuwa lardin donetsk rahoton ya kara da cewa sakamakon nasarar da sojojin rasha suka samu wasu rukunin sojojin ƙasar tare da haɗin gwiwa da rundunonin sojojin sa kai masu marawa ƙasar rasha baya a luhansk sun tabbatar da cikakken iko a birnin lischansk da wasu yankuna da ke makwabtaka da shi wannan dai shine halin da ake ciki a yakin da rasha ta fara a ƙasar ukraine tun watanni uku da suka gabata amma a ɓangaren ƙasashen turai da amurka wa'anda suke goyon bayan gwamnatin ƙasar ukraine da dukkan manufofin ƙasar rasha a ukraine sun tabbatar da irin nasarorin da kasar rasha take samu a kan sojojin ukraine shugaban kasar ta ukraine zelensky ya tabbatar da nasarar da sojojin rasha suka samu na kwace lardin luhansk kuma ya sha alwashin sake dawo da ikon gwamnatinsa a wannan lardin sai kuma tasirin da yakin rasha a ukraine ya yi kuma yake ci gaba da yi a kan harkokin siyasa da tattalin arziki da zamantakewa a kan kasar rasha da kuma kasashen turai da amurka da kuma kasashen duniya gaba daya tun bayan fara yaƙi ne dai ƙasashen turai da amurka da kuma ƙawayensu a duniya suka bayyana goyon bayansu ga ƙasar ukraine inda suka ba da ɗimbin taimako na makamai da kuɗaɗe da kuma kayakin yaƙi ga ƙasar ta ukraine banda haka sun ƙaƙaba ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda suka hada da takunkuman haramta sayan iskar gas da man fetur daga ƙasar rasha hana manya-manyan bankunan ƙasar rasha amfani da tsarin swift na hulɗa tsakanin bankuna a duniya da ƙwace ƙadarorin ƙasar rasha da kuma rage hulɗan diplomasiyya da ita zuwa mataki mafi karanci a tarihin diplomasiyya tsakanin ƙasashen da kuma rasha banda haka ƙasashen yamma musamman ƙasashen turai sun karɓi bakoncin miliyoyin 'yan ƙasar ukraine wanda suka cewa gidajensu saboda yakin da aka fara a ƙasar. a ɓangaren kafafen yada labarai da sadarwa kuma ƙasashen turai da amurka da kuma ƙawayensu sun cilla a yakin farfaganda mai tsanani a kan ƙasar rasha wanda ya kai ga duk wata kafar yada labarai ko ɗan jarida da ya yada wani abu wanda ya saba wa ra'ayi da kuma manufofin ƙasashen a kan rasha sukan kama su su hukunta su ko kuma a gurfana da su a gaban kuliya sai dai kasar rasha a bangarenta bata naɗe hannayenta tana kallon abin da ke faruwa ba ita ma ta mayar da martani a dukkanin bangarori da aka taɓa ta misali a fagen tattalin arziki ta buƙaci ƙasashen turai da sauran ƙawayensu da suka ɗora mata takunkuma tattalin arziki kuma suke sayan ɗanyen man fetur da iskar gas daga wajenta da su saye su da kuɗaɗen ƙasar ta rasha wato rubel ko kuma ta rufe bututun kwararar iskar gas zuwa ƙasashen nasu ya zuwa yanzu dai don irin yawan dogaro da suke yi da ƙasar rasha wasu daga cikin wannan ƙasashe da suke samun makamashi daga ƙasar rasha ya kai ga sun amince da sayan iskar gas daga kasar rasha da kudaden kasar ta rasha wato rubel wanda hakan ya mai da darajar kudaden rasha bayan faduwarsu bayan da aka dora mata takunkuma tattalin arziki banda haka da dama daga cikin kasashen turai suna fama da hauhawan farashin kayayyaki a kasashen nasu sanadiyar takunkuman da suka dora rasha wanda ya nuna cewa takunkuman da suka dora kasar rasha ta shafe su sosai fiye da yadda suke tsammani dangane da wannan a cikin 'yan kwanakin da suka gabata shugaban ƙasar amurka joe biden ya buƙaci kamfanoni masu sai da makamashi a amurka da su rage farashin makamacinsu don amurka tana cikin yaƙi wannan duk da cewa a hukumance bata ba da sanarwar cewa tana cikin yaƙi ba. sai kuma a ɓangaren hada-hadar kuɗaɗe da kuma cinikayya gaskiya ne ƙasar rasha ba za ta sami ƙasashen da za su mai gurbin ƙasashen yamma wajen sayan ɗimbin makamashin da take sayar masu ba amma da ita da ƙasar china da wasu ƙasashen yankin suna shirin samar da tsarin musayar kuɗaɗe da kasuwanci irin ta ƙasashen yamma wanda ake kira swift da farko dai rasha da china sun daɗe suna shiri wa irin halin da suke ciki a halin yanzu sun daɗe suna ƙoƙarin fitar da dala amurka wacce ta mamaye harkokin kasuwanci a duniya daga cikin harkokin kasuwancinsu amma bayan an fara yaƙi a ukraine da kuma takunkuman da ƙasashen yamma suka ɗora wa ƙasar rasha rasha ta kafa wani sabon tsarin musayar kuɗaɗe ta cikin gida wanda ake kira system for transfer of financial message wato spfs kuma akwai yiwuwan nan gaba ta haɗa wannan tsarin da ta ƙasar china wacce ake kira the cross border interbank payment system wato cips don haka a halin yanzu rasha ta fi amfani da cips na china a mafi yawan hulɗar kasuwanci da sauran kasashen duniya har ila yau akwai ƙoƙarin da kasashen ƙungiyar brics wacce kasashen china da rasha suke cikinta suke ƙoƙari na samar da wasu sabbin tsarin musayar kuɗaɗe da kasuwanci wanda bai da alaƙa da dala amurka ko kuma euro na kasashen turai a nan masana da dama suna ganin tare da nasarorin da ƙasar rasha take samu a manufofinta a ƙasar ukraine akwai alamun duniya tana sauyawa a fagage da dama wa'anda suka hada da siyasa inda ƙasashen rasha da china da kuma ƙawayensu suka zama masu hamayya da babakeren da amurka ta yi a harkokin siyasa da tattalin arziki na ƙasashen duniya haka ma a ɓangaren tattalin arziki duk da cewa zai ɗauki lokaci kafin ya kankama kasashen za su samar da sabon tsarin musayar kuɗaɗe a duniya wanda ba swift ba masana tattalin arziki da siyasan duniya suna ganin yaƙi a ukraine ya zama kamar masomi ne na samar da wata sabuwar duniya a dukkanin bangarori musamman a ɓangarorin da ƙasashen yamma musamman amurka suka yi kane-kane a kansu. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu a huta lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. Barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Salamu alaikum Radio BOH Ran mai magana kwamar Tiliyasu ya Dikawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke bayyana mu, zan bayyana ra'ayina ne akan cirewa kasar Mali takunkuman tattalin arziki da na kudade da kungiyar kasashen Afirka ta yamma ECOWAS dai hakika wannan mataki abu ne mai kyau kuma abun farin ciki ne kuma muna jinjina wa kungiyar kasashen Afirka ta yamma ECOWAS akan matakin da ɗauka na cirewa ƙasar mali takunkuman tattalin arziki da na kuɗaɗe da ta ƙaƙaba mata da fatan allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga ƙasashenmu na afirka ta yamma baki ɗaya kuma muna kira ga gwamnatin mulkin soji a ƙasar mali ita ma ya kamata ta ɗau matakai irin waɗannan na kawo ƙarshen takaddama da takun saƙa da ke faruwa a tsakaninta da ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma ecowas domin kawo ƙarshen wannan takaddama domin a gudu tare a tsira tare muna fatan allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mali da ingantuwar tattalin arziki a ƙasashen mu na afirka da ma duniya baki da muna godiya rediyo boh mai magana kwamarat iliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo Hausa BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran. To yau zan yi jaje ne dangane da abin da ya faru na iftila'in girgizar kasa a ƙasar Jamhuriyar Musulunci Iran. To muna jajintawa da farko muna addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan dukkanin musulman da suka rasa rayukansu a wannan iftila'i wanda insha Allah ta'ala muna kyautata zaton ya zame musu shahada sannan kuma wanda suka ji raunuka su kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah kuma ya kiyaye faruwar haka a nan gaba allah ya kawo saukin wannan al'amari da yake faruwa musamman a wayannan gurare kamar yadda kwanaki ya faru a kasar afghanistan kuma hakan takan dan faru jifa-jifa a tsakanin wannan kasashe a yankin asiya musamman wayannan yankuna irin haka takan faru allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye gaba allah kuma ya maganta mai magana ibrahim bashir allah biya hawa iju birnin yamai jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau kiran da muke yi ga al'umma ƙasa gaba ɗaya kusa ga wa'annan kwanakai guda goma na zulhijja muna kira ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin mu wannan tsadar rayuwa da ta yi ubangiji allah kawo mana sauƙin tsadar rayuwa kuma allah ya shayar da mu da mana mai albarka mu da ke cikin aiki a yanzu ubangiji allah kawo musu da mana mai albarka kuma a ci amfanin abin da aka shuka muna kira ga ƙasa gaba ɗaya daya wannan kwanuka a yawaita addu'o'i shugabannin mu Allah shirya su do hankalin su ga talakawa muna kira ga duka al'umma wannan kwana goma a yawaita addu'o'i wannan bala'i da tashi tashin hankula Allah ka mana saukin su a cikin kasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na BOH Mila Jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne madaddai da magaram Jamhuriyar Nijar na kira ku ganin da magaram ya eh, zan nuna godiya ta ga wata kotu a jihar Bauchi da ta yanke wa wasu wanda suka aikata da mummunan aikin da ya kamata a yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata hakika wannan kotu muna jinjina a gare ta wanda ta yanke wasu matasan da suke luwaɗi to gaskiya wannan abin tur da Allah wani ne kuma wannan hukunci da aka yanke musu ya kamata a yanke shi kuma a aiwatar da shi yadda ya kamata na gode Allah na asirin duk masu yin irin wannan mugunyar al'adar kuma Allah shiri wanda suke hamayi kuma Allah shiri yin baki na gode ku tashi tashi la mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai ku tashi la Assalamu alaikum warahmatullah mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. yana so ku bayan dama zan yi tsokaci akan tafiyar mulkin kasar mu. Ina kira ga 'yan adawa da ma duk wani mai mukami da ya ba wanda Allah ya ba mulkin kasar mu haɗin kai domin a tafiyar da ƙasa. A sa ƙasa gaba ba son zuciyarsu ba kuma su duba al'ummar da suke mulka da halin da suke ciki a yanayi da yanayin da suke ciki domin a magance musu halin da suke ciki a bi ra'ayinsu a ji kukansu domin a share musu hawaye allah sa hakan ta tabbata kuma allah sa kiranmu ya tafi inda ya dace ya kamata su haɗa kansu gabaki ɗaya a tafiyar da mulkin ƙasarmu domin ta haska a ko'ina a fadin duniya muna fatan hakan. Tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Salamu alaikum VOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim rugar malam shagal lokal gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya gaskiya mun ji daɗi sosai bisa matakin ƙungiyar ECOWAS na cirewa ƙasashen Mali da Burkina Faso takunkumi duba da yadda yanzu ƙasashe ma waɗanda a da takunkumin ko kuma in abinci waɗanda suke sake sakat ya son kaji da tsadar rayuwa balle waɗanda da takunkumi kansu so mun yi ba mu kungiya ecowas kan wannan mataki da ta ɗauka sannan a gefe ɗaya muna son ta ɗauki kalar wannan matakin ga ƙasar gini duba da yadda su kansu takunkumi yake matsa musu amma dai takunkumin ya yi tasiri akan ƙasashen burkina faso da mali duba da yadda su suke cikin yankin sahel inda babu ruwa ba su iyaka da ruwa ba ko ina sannan a gefe ɗaya muna son shugabannin afirka su riƙa yin adalci a yayin gudanar gudanar da mulkin su domin rashin adalci shine yake kawo juyin mulki Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to duba da yanayin da muke ciki zan yi dan tsokaci a game da shugabanci na kasar Nijar ya kamata gaskiya yan siyasa ku gane siyasa ba faɗa bace ba ya kamata a haɗu a ba shugaban ƙasa da muka zaɓa a ba shi goyon baya a yi tahiya ɗaya tsintsiya zama tsiya tsintsiya madaurin ki ɗaya ya kamata a duba a gani ne sai an ba shi haɗin kai zai yi jagoranci na gari jama'a talaka su ji daɗi in dai dan talakawa kake neman mulki ya kamata yi ka goya ma talaka kai ka hudda talaka daga cikin halin haƙula yanzu ka duba gani wasu yan adawa an ce su shiga asambile sun ki shiga amma kuma daga baya sun dawo sun shiga asambile to kenan dama ba dan talaka ba suke dan kishin aljihunsu na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen sana BOS sunana haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ɗan najeriya to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in jinjina wa kungiyar ecowas bisa ga namijin kokarin da ta yi na cire ma kasar mali takunkumin da ta kakkaba mata guda biyu da fatar allah ubangiji ya sa ne mafi alkhairi shine zai kawo sauƙin lamari a kasar mali da ma lahiyar mata afirka baki ɗaya? da fatar za ku tashi lafiya suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal government kevistan nigeria to radio jamhuriyar musulunci tehran kuna tare da lauli dan madan fada zikirin latu gwana. na kira ku ne daga nan cikin da aguwa Bayani a bisa kan takunkumi da aka cire da ecos ta cire wa Mali na tattalin arziki da duka wani takunkumi da ta ba mata. To gaskiya haka kin yayi daidai. ecos ta yi dogon tunani saboda duk wanda ya aka ga ya bukan hanya an aka niyayi ni ya hukunta shi aka gani ya bi hanya wadda ya kamata yana da kyau a sawaka mishi. A game da haka nake kira ga kasan Mali ita kuma ta yi maza-maza ta yi kokari ta shirya zaɓe na demokrasi tunda dai ta gani ana ɗaukaka matakawa suna ta da lauli dan madabba da zikir latirawa ta shi lafiya assalamu alaikum sashen hausa gidan Radio biyu hits mai magana ne na ku hassan Talba george patiskum ina so ne amfani da wannan dama ilahirin matasan jihar yobe da al'ummar jihar yobe mu nuna godiya da jinjina da kuma addu'o'i na musamman a alhaji balarabe dj a bisa kokari da ya yi na tallafawa al'umma matasa masu kishi masu yin sana'a ya tallafa musu da jari na naira miliyan ɗaya har matasa ɗari kudin kimanin ya kama naira miliyan ɗari a jihar yobe ba mu taɓa ganin irin wannan ba sai alhaji balaraba diji ne shine mutum na farko da ya fara banda ƙananan tallafa al'umma da yake wanda mutane ba su shina ba wannan dan taliki muna masa addu'a da fata alheri allah taimake shi in za mu samu irin su a jihar yobe da jihar yobe mun ci gaba irin alhaji balaraba diji wanda su tallafa wa matasa naira miliyan ɗaya har kimanin matasa ɗari don rage raɗaɗin talauci. rediyo ta tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas firezi na kulabar a yanzu ci da take agadas jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da eh, taro da kungiyar ECOWAS ta yi bisa kan matsaloli da suka shahi kasashen nan da ake aka yi juyin mulki kamar su mali burkina faso da sauransu eh, wannan taruwa da suka yi haɗuwa da suka yi haɗuwa ce mai mahimmanci musamman inda aka shawo kan kan aka samu maslaha bisa kan sojoji na burkina faso kan cewa za su yi shekara biyu za su ba farar fulla ta ci gaba da wannan abu ne muna lissafa shi daga cikin ci gaba na wannan kungiya ta ecowas to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. to yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali ya masu saurari salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu saka sadawa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin su shafi rayuwar iyali musamman harkokin su shafi tarbiyyar yara tare da malamai don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku ganin nan radion boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya da saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku ci tare da mu don jin abin da shirin ke kunshe a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan bashir zaria daga kungiyar ra'a ta rasulul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har ila yau shine shugabanta na da'awa Allah shiga fata malam bismillah Allah sabil ali min ash lain rajim bismillahir rahmanir rahim والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد سمي على محمد وآل محمد وعلى آل طيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ربنا كما عندنا فيه wanda Allah ta'ala ya taimake mu a darussa da muke yi daren juma'a mun kammala littafin da muke ta yi da ku na tasbiyatin na sosai na ga ya kamata mu sa sabon littafi wanda ya shafi tarbiyyar yara musamman a wannan halin da ake ciki yan uwa yan mabiya albaiti a kasar nan mun fara samun jikoki ma ba yara ba ko ni dan yaran da na shigo garin ku ina ɗan shekara talatin da shida yanzu ga shi nan ina da jikoki masu rai hudu in an haɗa da jikana na na fari da ya rasu kaga sun kai biyar so nan gaba ba mu san abin da Allah zai yi mana ba so ya kamata mu ajiye ma wayannan iyayen da kawo kanmu littafi da zamu ba hafi akan tarbiyya in ba manta ba lokacin tun muna filin lebo mun taɓa yi ko to shi ne za mu maimaita wasu abubuwan wasu kuma sababbi na sa wannan littafin na aliyu salah wanda dr abdullahi fadli ya yi littafin takadimi mai suna kaifin rabbi abna'ana wanda wannan littafin insha Allah shi za mu dinga karantawa har mu sauki littafi din ba za mu iya gama sha wannan shekara ba amma Allah ya tsawaita ranmu a shekara mai zuwa za mu daura ta yaya za mu yi tarbiyyan yaranmu shi ne sunan darasi din ta yaya za mu yi tarbiyyar yaranmu kamar yadda muka sani cewa ita zuriya tsayi ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a littafinsa mai girma bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun cewa ya koyar da kuka yi imani ku kare kawo kanku ku anfusakum wa ahlikum ku kare kawo kanku da iyalanku nara daga wuta saboda wace wutan wannan wutar da Allah ta'ala ya ce alaiha mala'ikatun gilazun shidadun a wajen masu gadin wutan akwai mala'iku masu kaushi masu tsanani wa'annan mala'ikun la ya'sun Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah a duk horon da ya ba su da ya ba su umarnin su hukunta mutum za su hukunta shi wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka hore su to dole mu kare kawo kanmu to hanyar kariya shine dai tun farko tarbiyya الذرية الطيبة والولد الصالح أمهية تداعب مخيلة كل أب مؤمن فما من إنسان مؤمن على وجه البسيطة إلا وفي نفسه رغبة ملحة في أن يكون له أولاد طيبون صالحون cewa zuri'a ba, duk mai hankali da duk mai tunani za ka samu a zuriyatu ba. mutum ya samu zuri'a mai tsarki mai tsafta walwaladu salih da ɗa salihi ko ya saliha walad a kalmar larabci ana amfani da shi da ya'ya maza da mata ne duk lokacin da kuka je an ce alwalad ba ya kunshi shefa ma ba a cewa walada sai dai a ce walad bai da na mace walad yana nufin ɗa ko ya masu raro kada ku shafa wannan shirin na zama daga nan sashen hausa na boh hausa a birnin tehran na muke sauraron wani malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin samun 'ya'ya salihai to 'ya'yaye salihai amniyatun abu mukhayyalatu kulli abin mu'min wani buri ne da kowane uba mumini da uwa mumina suke burin wannan ɗin shi yasa ya zama Allah yake yin sakayya mai girma ga waɗanda Allah ya jarabe su da rashin haihuwa a ran lahira Allah yana ba su matsayi matukar sun haƙura da abin da Allah ya zaɓa musu na rashin haihuwa ɗin don wani lokaci Allah shi ya bi ka sani a sa'an tuhiqu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu huwa khairun laku wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu wani lokaci ka so abu alhali wannan da kake so sharri ne a gare ka wani lokaci ka ki abu alhali wannan da kake ki shine alheri so Allah subhanahu wata'ala yakan zaba wa bawa abin da ya dace da shi wasu Allah ta'ala ya azarta su da haihuwa haihuwan ma kala kala kaga an ba mutum maza da mata wani azaba mai bangare ɗaya kawai mata zalla wani a ya shi mata da maza wasu kuma mazan zalla kaga kowane bangare mutum na so ya gwama musamman in Allah ya bashi wani a cikin tarin mata sai a bashi ɗaɗe namiji kai ta fatan Allah ya taimaka wa ɗannan namiji guda ɗaya ya sami aboki ɗan uwa abokin shawara sai kaga an an yi ta kokari a samu sai ba a samu ba zai zama shi kadai ne shi hausa ke cewa mai tanko ko wani lokaci kaga mata mazan ne zalla sai a samu mace daya ana ta fatan Allah ya bata yar uwa saboda ta samu wanda za ta fahimce ta saboda yar uwarta mace za ta fahimta a makon yan uwanta maza sai ka ga Allah bai kawo mata ba shi ma duk akwai hikima da Allah yake tsarawa ita kuma akwai sunan da ake ce mata kandago ko delu yawa wacce ta biyo maza zalla ita kuma a ce mata kandi ko a ce mata deluwa a hausa so akwai duk wannan wanda allah ta'ala ya kan yi to kowane mutum yana son allah ya azarta shi da zuri'a fama min insanin mu'min ala wajihil basita illa wa fi nafsi raghbatan muliha fi an yakuna lahu awladun tayyibun salihun babu wani mutum mumini a doron ƙasa. face a zuciyar shi yana fata yana burin Allah ta'ala ya azarta shi da 'ya'ya tsarkaka daɗa da salihai kowa yana fatan wannan musamman idan aka ji cewa yana ɗaya daga cikin su da ƙasar jariya da Allah subhanahu ta'ala yake yi wa bayansa sadaka ce mai gudana da Allah subhanahu ta'ala yake zuba su ga mutum mutum na sha faɗin wannan a musalsali wannan lokacin da nake karatun risala ta abu zaid a wani wajen wani malamin mu yake ba mu labarin wannan kissa din cewa wata mata ana magana akan fa'idan samun da salihi wanda alherin da ya aikata iyayensa ko suna lahira ne suna samu cewa wata mace ce take da matsala ta yanda babban mushkilar da ke damunta Allah kaɗai ya san laifinta amma daga rasuwarta da aka je aka haƙa rami ana sa ta a kabari sai hayaki ya dinga balla wato Allah ya nuna cewa wannan mata akwai hatsari ta yanda hayakin sai da ya kori mutane daga garin duk yanda aka yi a canza mata kabari a canza nan ko za a samu canji sai zama na abun ba zai yi ba a ƙarshe mutane barin garin su kai aka yi ta tunanin ya za a yi a samu rahaman da zai zama wannan kabar matan nan alamu na nuna akwai matsala fashananta da ubangijinta yadda malamai suke hakaito wannan kisa din ce wata rana sai wani malami ya shigo ya ji labarin abin da ke faruwa sai ce matar ta haihu ne aka ce eh ai tana haihuwar matar su ya ce to abin da za a yi shine a ɗauki wannan yaron a yi mishi tarbiyya a haɗa shi da gidan da zai zama ya tashi da karatu an ce ranar da yaron ya fara iya magana ya fara da bismillah bis bis daga fara faɗin wannan kalmar ta bis ana koya mai kawai sai hayakin ya ɓace wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masararo da karshe na yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na ƙungiyar raf godiya ta musamman game da waɗannan bayanan maimakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni aurkun da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkan mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. da a cikin ne muke tattaunawa musamman akan abubuwan da suka shafi nahiyar Afirka. A cikin shirin namu na yau za dubi ne kan batun zaben kasa na sha biyu ga watan yuni na shekarar 1993 shine na farko a najeriya bayan jin mulkin 1983 zaben ya kunshi jam'iyyun social democratic party wato sdp da kuma national republican convention wato nrc sakamakon najeriya na amfani da jam'iyyu siyasa guda biyu ne a lokacin marigayi mashid kashim mayo abiola wato mko shine dan takarar jam'iyyar sdp yayin da marigayi bashir tofa ya yi wa nrc takara masu ido na ciki da wajen najeriya na ganin zaben 12 ga watan yunin a matsayin mafi ingancin zaɓe wannan shiri da ni awal kunya zan jagoranti akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi wasu masana tarihin siyasa da zamantakewa jama'a a najeriya suna ganin in banda yakin basasan najeriya babu abin da ya so ya daidaita kasar kamar zaben 12 ga watan yuni domin tattauna wannan batun na zaben juncob din ne muka gayyato dr sale dauda masanin siyasar najeriya ko malami a jami'ar birnin abuja najeriya don jin irin nazarin da zai yi game da wannan zaben. Eh, june eh, 12 zaben aka yi ya nuna a fili yadda 'yan najeriya suka zaɓi eh, shi mara da yake zirka jola da ambassador kirby a lokacin mutane ba sa tunani kai dan kudu ne kai dan arewa ne kai musulmi ne kai krista ne mutane suka yi da titi suka zagi wanda suke so don suna son cin gaban kasa so a yanayin lokacin za a ce akwai haɗin kai a najeriya mutane ba su damu da kai dan arewa ne kai dan kudu ne kai musulmi ko krista ba zo guda ɗaya amma yanayin yadda kasan ya kasance tun daga wancan zaben da kuma rushe shi da aka yi sai da cewa Eh, najeriya eh, kowa dai kansu dai aka rarrabu eh, mutane suna tunani rashin da ka fito ko kabilan da kake ko kwabilin da kake a yanzu haka dai yana gani kamar kan najeriya a rarrabe suke ba kamar yadda aka samu a kwalitetuwar ba kana ganin menene ya kawo rushe wannan zaɓe ne dokta? Wato, ana ganin kamar a siyasance kuma a turance da ake cewa interest interest interest interest babu wanda zai ce maka takamaimai ga dalilin da ya kasa aka rushe wannan zaɓe sai dai ko a yi tsammani ana ganin kamar a lokacin kamar yadda aka zo aka sami bayan daga baya cewa akwai suwa da suke mulki a wajen lokacin baban gida wasu na sojoji ba sa son ajiyola zama shugaban kasa wani ko suna cewa a ah, suna ganin kaman eh, manyan nan na arewa suna gani kamar cewa bai kamata mulki ya koma eh, wajen kudu ba wajen yarbawa da kuma wani dalilai kamar haka amma zahirin magana ce shi ne duk wanda ya sa aka rushe wannan zabe bai a adalci ba don eh, a sun bar wancan zaben a gani na da kawunan mu ba su zama a rarrabe kamar yadda muka sami kanmu a lokacin da aka rushe wannan zaben ba ka ka tuna lokacin da aka rushe wannan zaben a wajen ne fa kungiyoyi na kabilanci da kuma na yankuna suka fara aka fara fitar da su su arewa su opc su eastern menene duka ya sa kasan ya zama a alagabe an sani cewa eh sojojin nan suna da kishin kasa amma ka sani cewa su wannan sojojin nan fa ba wai abubuwan da ke faruwa a najeriya su a bai shafe su ba a cikin sojojin ma akwai kabilanci akwai jin hanci da rasawa akwai favoritism akwai ma bambanci bambanci tsakanin su kuma suke za a iya cewa gara nasu da abin da ke faruwa a musamman mu farar hula abin da zai sa kasan ya zama eh, guda ɗaya shine sai ka sami shugabanci mai inganci shugaba wanda ya fito da niyan haɗa kan ƙasa kuma a gani appointment appointment da yake yi ga cewa duk sassan ƙasa an sami mutane wanda aka wuce su in aka yi haka za a ga cewa an kula jama'a zai zo guda ɗaya don ba haka ba mutane suna ganin kaman da an zo raba mu kamar suna ganin kaman cewa wani bangare ne suka fi yawa ba damu da waɗansu bangare ba shi sa ana ganin kamar ana kawo rabuwan ƙasa musamman ka lura yanzu za a iya cewa yankin na ibo ba masu adalci ba eh, ba a sa su a makamai musamman na wajen harkokin tsaro da sauransu ba to shi yasa ma mutane yanzu sun dauki bindiga suna yaki da gwamnati suna ganin kamar su magara ma da ba su kasar su na biyafara amma idan ka sami shugaba na gari wanda ya hada kan kasa ya nuna cewa ba ruwan shi da wani bangare suna gani kamar za a sami zaman lafiya kasa kuma za ta daure a tafiya tare. to dokta ba wuce wancan zaben da aka yi na jinciyar kasance shugaba babangida ya zaɓi shonakan ya zama shugaban ƙasa kuma shi bai rabi ne ta ganin ya kawo kwanciyar hankali a kasa ka san duk da haka duk da zaben shonakan ka san yarbawa ba su da shi ba ko an ka tuna wani kotu ma a lagos a lokacin ya yanka hukunci cewa gwamnati da shonakan sa ba gwamnati ne da wuri ba ne kuma ka duba duk lokacin gwamnoni da aka zaba sdp daga yankin yarbawa ba su da shirikan ba wato abin da ya kawo wa shirikan wahala shine na daya ba zaɓe ba ne na biyu suna ganin kamar gwamnati na wucin gadi saboda haka shi yarbawa lokacin tamkar suna so ne a mayar masu da yan jira domin ya cika wa'adin da aka jiba masa na shekara da garu guda hudu yadda kamar yadda ta dokan kasa ta shaidar da saboda haka wannan yankin gwamnati da babin bai gamsar da su ba. da bayan wannan zaman da harala yau ba a ganin kamar cewa shi ma abiola akwai rau da ya taka wanda yake bata dace da dokan najeriya ba a lokacin ya ka sani na kuma ba tabbatar cewa shi ya abiola in ko ya yi wani laifin nan kasa ya yi wani laifi ba a kai shi wani kotu da kotu ta same shi da laifi ya kasa hukunta shi ba a dokar najeriya a iya cewa mutum fa ba da laifi sai an tabbatar cewa yana da laifi jita-jita ba shi bane saboda haka gani ganin yake ba gufanar da shi gaban shari'a ba da yake ba hukuntar da shi ba ba ka cewa ya taka wani dokan kasa ba shi dai ya taya zabe ya ci zabe gwamnati na soja ya soke zabe kuma ba ya masa adalci ba kuma ka tuna a lokacin fa yana da cikin parties a kowane sassa na wannan kasa wato shi Allah ya bashi wani kogirin da ya sami karbuwa wajen duka bangare na kasar nan gabaki daya shi yasa jama'a suka zabe kasan bayan wannan batu abu ayola ya gudu ya je kasar waje ba ganin kaman wani ya saba doka kaman ya je neman taimako kenan a zuwa wani abu a nan Najeriya wanda bai dace ba yaje je neman taimako ba wai don wani abu ne amma domin eh, eh, a zaɓen da gwamnatin soja ta soke ba wai ya je yana neman yaki yana neman a yaki najeriya ba na ya je domin an masa rashin adalci yana bukatar kasashen eh, duniya su taimaka masa su magana da shugaban kasa na soja lokacin sani abacha ya cewa an mayar masa da zaɓensa a kasar da ba duniya yanzu ta zama interconnected da turanci ake cewa globalization kar ka ci abin da ke faruwa a kasanka kasashen duniya za su juya baya suna ganin ka kai abin da ka ga dama kawai a'a ya je ne a matsayinsa cewa ya ci zabe an soke zabe yana ina bukatar taimako wanda gani kama waje na ba laifi ba ne da za su ce wai a yi treason treason gwamnatin na sojan ma a treason ma suka yi waya zabe su sun shigo sun shigo gwamnati da karfin soja ba wai jama'a ne suka zabe su ba to dai a ganin a lokacin a yanayin da ya sami kansa a ciki ba wai ya yi wani ya da wani doka ba ko da ga an fara da shi gaban kotu kamar na kan shari'a ai ba a sami da laifi ba tukuna a sanye da masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri namu na afirka a yau har sai Allah ya kai mu na gaba. A maimakon Dr. Sale Dauda, masanin siyasar Najeriya ko malami a jami'ar birnin Abuja Najeriya, ni alkun da shi na gabatar nake cewa sai wani jikon. to da nan za kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su amma kafin mai bin kwana da ku sai mun sake da so su daga cikin labaran da aka riga aka saurara a amurka mutane shida ne aka tabbatar sun mutu yayin wani harin bindiga da aka kai a lokacin faretin ranar incin kai a yankin hagland Park da ke arewacin birnin Chicago baya ga mamatan akwai wasu gwamman mutane da suka jikkata waɗanda aka garzaya da su asibiti inda sha biyu daga cikinsu ke cikin yanayi mai tsanani bayanai sun ce 'yan sanda sun cafke matashin maharin farar fata mai kimanin shekara 22 ba tare da wata turjiya ba shugaban amurka joe biden ya bayyana kaduwarsa game da harin inda ya jaddada yunkurin kawo karshen abin da ya danganta da annobar kashe-kashe da makamai har-haren bindiga dai na daɗa kamari a amurka inda ko a ranar 24 ga watan mayu wani matashi ya halaka mutum 21 galibi yara 'yan makarantar firamare a jihar texas hukumomi a palestino sun zargi gwamnatin amurka da kokarin rufa-rufa a kisan yar jaridar nan ta tashar al shirin abu akle wannan dai na zuwa ne bayan sanarwar da gwamnatin washington ta bayar na cewa mai yiwuwa daga bangaren isra'ila ne aka yi harbin da ya kashe yar jaridar a ranar 11 ga watan mayun da ya gabata kuma ƙwararrun na amurka da suka gudanar da bincike kan harsashen da aka harbe yar jaridar sun ce ba su da hujjar da take nuna cewa da gangam aka kashe yar jaridar mahukuntan falastinawan sun dangata lamarin da yunkurin amurka na neman ɓoye gaskiyar abin da ya faru a shekaran jiya ne falastinu ta miƙa wa amurka harsashin da aka harbe yar jaridar domin gudanar da bincike kansa kafin hakan dama falastinu da tashar aljazira mallakin gwamnatin qatar da ma wani bincike da kafofin yaɗa labarai suka gudanar sun nuna cewa sojojin isra'ila ne suka bindige yar jaridar shirin abu akle lokacin da take kan aiki a yankin jenin lokacin wani samaman sojojin isra'ila sai dai gwamnatin isra'ila ta sa kafa ta shure duk waɗannan zarge-zargen shugaban gwamnatin riko na sudan janar abdul fatah al-burhan ya sanar da cewa rundunar sojin ƙasar ba za ta shiga tattaunawar da hukumomin ƙasa da ƙasa suka shirya da zumar ba ƙungiyoyin farar hula damar kafa gwamnati mai zaman kanta cikin jawabin da ya yi jiya ta kafar talabijin ga al'ummar ƙasar janar al-burhan ya yi alkawarin rusa gwamnatin riko bayan an kafa sabuwar gwamnati yana mai cewa za a kafa majalisar koli ta rundunonin soji da na sojojin ko ta kwana domin jagorantar dakarun kasar to da wannan zamu karkare sai Allah ke mu can an jima da rana za a je mu dauke da wasu shirye-shiryen a zagon shirin mu na rana da yardar Allah kafin wani lokaci mu da kwanaki mu fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya